وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين annabi Musa ya ce wa Fir'auna da mutanensa yayin da Allah ya aika shi zuwa gare su, ya kai Fir'auna, hakika ni manzo ne daga mahaliccin halitta gaba ɗaya, wanda ya mallake ku ya tsara al'amuranku.